الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bata da tabbata ya Allah salatu yin tsaye ce biya aminci wani tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na da safo gwanjin gube ko ya shawwal 1437 na ajin daidai bai shafa guta eh, august 2016 kalendar miladiya ne mai hmm. karatun ci ko na karatun sharhu sunna ya al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala hmm. inda tarihi ya shek fauzani fauzani da page 19 mu manga wal asas alladhi tubna alaihi jama'a hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rahimahum allah ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'a فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة wa وأهلها hafin na. manga wal asasu gare allazi na tattubna alaihi jama'a ga a tu jama'a ta wani hum ashabu muhammadi a kai sahabi muhammadu muhammad sallama wa rahimahum allahu jima'i sai ci muguniyar sahabi bayanin. wa hum ahlus sunnati wal jama'a a magayi ahlus sunnati wal jama'a faman lam ya akhudha zanen goye na ta na tananin imana zanen lamin tuyo na sahabi a nabi tananin faƙadi dolla zannagi wabuta da ma bidiya tsa wa kullu bid'atin dalalatun bidiyan don da mai juro wa dalalatu wa ahaluha finnar egbima bezejejuna afinan alayhi gan ba nuji wal asas lazi tubna alaihi jama'a jere me ti ba ba to a jama'a ta wani a jama'a gole rishin wa bawa don ga a jama'a shiga yi sahabe shi yana nabi sallallahu alaihi wasallam ganin da zai do zuma abu mini ya tadu na shogan da ta biyu na shigan da karni na da falala shi ne sawon shiga ya jama'a na shi za su maji a tsaye nan yabo da daraja nan a to benin ko ji gane ko hmm. a ya bojuro ya ne ba wani sahabi a nisa a sallame ta ci wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ga wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum waradu an ya zama fan mai shi jo mine muhajiru na jo to ansar jo to zai la mi tayo bolo bolo na sakwa yarda daji gangani bi aso mai da ji gangani bi suici Allah subhanahu wa ta'ala sai ga yace muhajiru na bi ansar shi ga wallazina ja'u min badihi da yadda zuma abu ne ya kulu na jaga rabba na ce ce fulla na fabe yi wali ikhwani nan lazi na saba kuna bil iman da ya gina shi zobe imani na wala ta ji alfi kulubi na gillan na amanu ga lanan fadin mai goya zai shayi majina ma rabbana innaka ra'ufun rahim ya bago ya zazu maji a sai yi goro ya mini ya zai gaskiya shi ya ne za alkhairi shiga da wannan ka ga da zamani nan lokpa ga tsakani ayo da shi na yi na ikpe zuma wannan ya sani ya sadu shi ye wa mai shaki rasula min ba da mata bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin da wani shi ma ta wanda aligar sabi limu ga ya koyar sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam la ashabu muhammadin sahabi shi a nabi sallallahu alaihi wasallam ina mu muhajiru ne shi bi ansari shi ya wani a ga shi gai zai ji rayuwa ga nabi nan a ga ji jihadi gani biyu a ga tuzu ma a ga ladinin na shi da jama'i kakayan a ga mu a ga ladini har tubabu nan bai tumbayi to da hana nan kemina anabi ta anabi ajin wuyan ya sakwai sako tsakani na sakwai wani da na anabi ce waya ya zaji nan a cinga gama na anabi ya gane sayo ya ga wuyan ya zanu shi da bugo da jeji sabe ko ko ya ja mutunci na eh da dajin da kuma sana da ga ga ya shi e e e wa musulunci a ci gaba da bara ne a ci cagangan ya ce a ci cagangan daidai ga ya yin sabi a ni bijo ya wazan dondo a gali daraja ya mun ya wa kuma kiyo sakuna ni bisa a sallama ladar sabi ci wuya gaji nan ya gaji a goma ko wajen na nare nan vo faloji yawon hum alu sunnati wal jama'a gai alu sunnati wajen jama'a mana sabi a nufi sa sallar shigan da zai bibiyo su abu me ya taju ne shigan da taju ta biyi na shi amma ta ya kwaye goro amitu alkur'ani amitu sunna amitu ba wayan goro amma mata bidiyan doro dan addini bu nan a ɗaya da mota zilanci a ɗaya da aƙidan khawarijanci a ɗaya da aƙidan irjawuya a ɗaya da aƙidan kadari a ɗaya da aƙidan jabriya a ɗaya da aƙidan ya tuya gbandoro ya ba wayan goro maga mutum wato zanne shiga yi alu wal jama'a ga jama'a ya gaskiya ko hmm. ebe na zai shi agun shi shi a ci doto kun a ci ma mutu ya gine zaun shiga jama'a hmm. ebe su wata sabuhum jami'an ko kulubuhum shatta waya ko zai ni a ibe ni ojo alalin ya gbashi kakai ebe ga jama'a man kanu alal haki. a rayu da ya ta ya kwan kinan ya kwan gaskiya wani za na ajin ga gan na mutu kungiya kazan na mutu kungiya kazan na mutu kazan kazan kuma wale ko ya wani wale ga jama'a da na yanayi ga gina zai ga wani zama shiga a jama'a a jama'a a rayu da ɓecen da kwan gaskiya wani a ramai alo sunnati wal jama'a faman lam ya kuzu anhum faqad dalla wa btada sanan gwa ganin zawon cewa jin ma bidiya sami imana zana addini ugu daga alkur'ani bai ne bai wuce je fahimta alkur'ani bai ne irin fahimta na sahabi annabi je fahim amanu bi muslim ma amantum bihi faka bi ta dauna nan wuce ya sahabi annabi je aibu nan wale zana da kwana mu da na sokoran da tuci magula addini musulunci wuriya hmm. sai wakibo ebo wunde bidiyo tsugun a ba ni fa kadi dolla nan mana da na ginke ko goro lugwa wa buta da ya albidato bidiya nga yana ratsa da ibada ko da ko ga na dalili da wa daga alqur'ano da sunna yana annabi ga man amila amalan laysa alai amruna huwa na ana tsaye da ajini irin nan ko ci lotun da ci ne lamari ta ci ba na ranar da tun zamuci ruwan da ci magaman a haddasa fi amri na haza ma laifa minhu fawaraddu a na tsoye bai da lamari nonon da bashi bula na ranar da tun zamuci annabi ga wa kuma mu da sati da umuri ne ya je ma'an annabi shi ya tabi da addini na kula mu da satin bid'a ya bane ndo na tabi da addini na bidiyo kullu bid'atin dalala a kpata ma ejun yo ebogo Bidiya nga yana yanzu labe ogun adini o madan bo shiboli ana cewa tike ganyen na bibiyu yo no ka ga yadda dalili adini ba daga ba su ko ko tuciwa yawanci bidiyo kuma su kura aliyu ma kuma kilakum dinakum ina mi adini gunya yani yabo ya gunya ya alhamdulillah adini bukata bukatun a abe yan doci ba yabo yana ta ci ba kawai ya zadu e mm. da waili miya jini mulanu tu kemina lube nan yana maga ke zaki tsabiyu na suku ko da da ce lega mun gajin na wade lada ne majin wasa duji majin wana ya zuga da wuce shi ya bwana wuce ya laza lafiya gangani bai sai ci ya loji malidu nan wanda anabijan kashin ya loji fidawu anabijan ẹ̀dùdù wẹ̀ ẹ̀dùdù tíjẹ̀ fọ́ aṣọ rẹ̀ ànẹ́bíjà ní àṣà ẹ̀dùdù jùtọ̀ aṣọ ẹ̀kẹ́bẹ̀rẹ̀ òṣèlú ẹ̀gán lẹ̀kọ́ ládàgá dọ̀nà wọ́n lé ànẹ́bíjà alẹ́sí ààrẹ ọkùnlùbìnrin àti ń dọ̀là bi nàbídà pátá ìgbín ẹ̀ bọ́gá débídì àwọn àjà kẹ́mìnà sàmúlòṣì àjàn àjàn àjàn àjàn dídíà sọ bida yin ọ na hatsa na rewa na bidiyo ya buga kullu bida alfazo mu mumbuda da kullu bida hatin da lala bidiyo ma egi a cingaga uyo da bani wala za fanya ga wadda lalatu ha hatin na egi ma da zai shi ta ce egi wani a fina ko hmm. wale in shi a ta level zangoci bidiyo to kafirci zangoci bidiyo jikiyan bidiyo to kafirci e ya bago bidiya ta level ne bu ade da mai kufuru na ko mm. mun ci cewa leza na gajin wani galo na wuya wanzu ko mm. ke yanzu shi su da wawanzu don gani da zai ja su ne ko wani ba duwa da zai ja su ne ko wani zuyan ya zai ji sai na ko wani cemi ya zai ji sai cana ngole yan na ji bidan wuce yi ma ya bane zane ke luna wa kiri kyawun lodona amma wa bidan kufuriya a cin aga ma zane gani ya la'adar su na shi ya tsoye jibe sifa ci ya tsoye ci ko in ce gaga iri yan jami ya ji nan na tsoye kufuru ma ya na ji tsoye ci ya e biye na ndị su na ya a sifa wa nan. ga malaman shi a ba hukunci ya cinye tafsirin jami'a shi ko a gwamnan ya aji bayani a ga jami'a ku far jami'a shi kafira ko ji gane ko amma at the same time a ayaniyar jami'a ka ne a ji tafsirin a ayaniyar jami'a shi na sai ba da ya kama hujja wa izalafi shubha da sauransu hmm. ebo na mas'ala wace mas'ala da kai ka jiwo ana mas'ala shi ko da ji a gafi nimboni yau ɓirin wajen fiye biyu ne shaka musamman shaka finin bane matsala na shi sa ga fi da ce jin bayanin karatun a kara kara kara kara kawai jan kan gawa duk daidai wani ba ke liƙa da gari rubucin ba daidai da mace ko ji gane ko mm. gama la ma muhammad ibn hanbal muhammad jami'a ko far but at the same time afrad ne jami'a jima'a sallah zuma wai wakibo mu ya ta ce musulunci na lawa ya ce zahiri na har to mu mutu nga yi ni amadu bin ambali ga ga iri yin na bayan nan nga ga musulun shi amma ya yi azun ya la azun ne kai ba kibo ya je ilimi a shubuwa jirgin da ci fi biye yi ko ji na ko wani shiga lamar wala jiki wala ba ku a ya nasho Allah subhanahu wa ta'ala wata kaza kawai Musa min ba'di من بعد من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلم ولا يديهم سبيلا جماعة النبي موسى عليه السلام فإذا جبوتا ننقل sai ki ga aliye ganin kogigin aliye ganin kogigin wuce wani shagan mai daga yan ko? jami'a jimaga to ya ce ganga allah kiyaye sai ce Allah na gafa ta budu na min dunillahi ma hukum shi an ko yarja ilayhim qawlan wala la yamliku lakum darran wala na nafa ko alle gan dabba wancin wani ya ja wani ya ja an ma ala gundo do tsawo ma ala amfani ya hmm? fas'aluhum in kanu a nabi ibrahim ga dukuci na shiga ga gana da kada alimta ma haulahi yantuqu wato kuma kucin na shi eh ga inda sai shiga fata buru na midu lillahi ma la yanfa hukum wala yadurukum ma la yanfa hukum wala yadurukum ufin lakum wa lima ta'buduna ufin lakum wa lima ta'buduna min ta afala ya ji buta ya na ji so ya cewa ma ala amfani biya ya kai ga jibuta yona ma la gumbe ce ya kai ga ga ya jibuta wani ha jambe to ne ya ji jibuta wuce maji ce an da ke hankali ana wa qala rabbukum ud'uni astajib ku ce ce ga e, e ba mi addu'a mi agwado e ebo ga Allah subhanahu wa ta'ala wa e, hmm. nu je ga wuye gagan ko nga mala doku no mi ayi maji ko aji takfir ya jahaniya ji duna muqallidi mu allazina lam yatabayyan lahum alhaq ban be je ce mi to a gaskiya mala tula ne inna ma qalladu an jani ade ce mi ce to ai boye jahili ce fahum eh, ko fihim nazar labudda min albayani lakum dole ala bayani a jaya fa'in asarru fa'in da yuhkamu bi kufrihim wani aga bayani jiya a caci bukatar sun shiga a yagwa ya wani gobe ya rikpe da takani ya za a ci bici bai za a faya kpaf ya rikpe da takani ya guba wancan ke ya za a ci bici ya za a ci bici wajen yanko zane ci bici nan waga sun mutu a wasantu waga gunga luga wangwa luga hmm. kashi hmm. wabe ga dalili da na wango hmm. zane na cin bici na amma ga na fa ya kwan wuce ake dan bidiya nan yi ga ya labeyu wace hadisi yi wace bayani ji wace tulita fi dango wangwa nga gbotika wa fe na wani ke ta gaskiya yi na vo ko laji ganewa zane mage ke lobe yin wuce na wani firici da ana su kuma fi jikin wa fike wa za wuce wuce fike dai kaunu eh, na to na ci bici da a na to ne kiyo wa kuma ya to umar ibn al umar radiyallahu anhu ga la uzra li ahadin uzuri fi dalalatin na dagwa sun yi rakiba ha na wa gunyun ta cin yi hasiba huda wa ko ba ga ci ba donona wala fi hudan taraka wasu ba wu dalala ko ma ba wu da be ngan ya alagwa sun ba wancan aga yi ga sun ngan wayo ko egiyo na fakat sabatal umur fakat sabat fakat sabatatil umur la marja'at fakat bayyanatil umur fakat bayyanatil um-, umur ala marji jin bayani wuke wa sabatatil hujja hujja ma di tabbatarwa wanka qata al uzru uzri ma ba daga sayyidina umar ba ni la uzra li a hadin zandon da ke uzuriya wale ya waki bo Allah wa bayani ji al-Qur'anu cinshi suna annabi sa sallama bayani ji ko mm. ta ab ab aye ne ne pe amma zan shi shi ji katon unda wa ilimi za unda unda gan mun ta gina e yau to da ba kawai gagun ga bida wazo ngon wazo ai bani wale gun ga da wazo abe da gaga na son ji jinan ba mun lufi oju ta ci uwa ngole zanne kage ba za al uzuru bil jali ban be ali radu da wunne ti kagbe an gwa be an nga hasiba hu da da wo ku ba da la guni min al haqi shay'a ibn allah subhanahu wa wa innahum la yasuddunum anis sabili e zashi da wani jaja sai kan zashe mi lafiya ko goro nan wa na annahum mutaduna ta je ko ba wuga ci wani wani e bugon ko me wuncin na sai jin ko goro ga dan nan nan wa ko ja e a da mi tuye na hankali allawa na shiga ya ku ba ya bai kwace ya sabu na nan muta duna a ce ku ba uwa don gole in na jiki a nigeria allah subhanahu wa ta'ala bai nan mutaka zushiyati na auliya a shi zane dagwa sun shaitan ya ci allah wali min laban da ce wa ya sabu na nan muta da ce ku ba uwa ba ɗu wata hmm. cikin na zane lagwala su shaitan ya zahon gibe shaitan ya ji nuji a ga zawon ci gai waliya bando sai ci ne a ci mituwa a ce ku ba wuga da wani alalima shaitan ga haji kyau shaitan ga sandura a wurin wafa alikiyami amma ya shi an rahman karim a nan gajin rayuwa mu sai fa ga shaitan ga ci shaitan ga shaitan mu ji wale shaitan ta wa man yashi an zikir rahmanu kai shaitanin shaytanan wale ne punishment ko ba wa lahu qarin wa innahum ay na shaitan wuce shi da ya suddu na ma'ani sabili shaitan ya fi kayan lafi ko kwen goro wa ya sabuna nan mota ne a cha ko e ko goro ka cha ko ba ga ba ke dawo ne da shi wa da ɗin alkurani yin ba wa da ɗin hadisi yin ba wa da ɗin fikiwa wa da ɗin manjigan wọn àlọ tàlímọ wọn àlọ wáàzìbá káàgá yìí tó lítà fi àtìwé tó nínú tó dín náà yà fi èlò mi kàńtà ńgá látọ́rẹ́ káàgùn dà yìí tí bá gbó tí bọ́ ọ̀run. àná tí yá sì gán ju sókun ọ̀rá gbùn gan mẹ́rin dé àtún ǹdàkú ǹdàkú àti ìdínlá ní ọ̀run ńgá àmì ìjọ àlàálẹ̀ tó ní bàwá tó láyé gan sáàṣì wọn ti ní ǹdàkú òjì fẹ́ dín ní ọ̀tí lúwa ní ǹgán wá àjẹmá. zanna tó àdéhùn lè rẹ̀ ko ji na ko wale uzuri wa bebe mas'ala ijtihadu jo masalul ijtihadiyya ko hmm. na ta cin ba dan bo tsakani man jo based on ijtihadi na na ne da yayi zai ta al hakimu fa asaba hmm. falahu ajran al zan ana ji na gaji ijtihadu in caji kiyo in caji daidai wa da lada guba wani ni ta da fa ta fa da ajrun wa do ma ji ta do cha ci bi chuwa de ladani ko amma mas'ala na ji yi mas'ala shi ya aqida ne babi imani billahi ko malaikati ko rusulihi ko kutubihi ko yawmul akhir ko alqadar ko khairihi wa sharrihi ngole ko masajiru a tallafi da sauran su gwale yin na shi bai nawa tawakaifi a na shi wa doji shi ta yadi wa gubu in ji kiya yin biya wadda mi tuke mina wala fi hudan taraka wasu ba hu dalala ya zamu gashi shi wadda ya na ba wuda biya wa ba wuce ya gan waya ku ya giyo ya ci ku nazir zane ya ji gargaji na biya ya kalu bala ga e karja na naziru a na ji galibin na biya ha fakka zabna ma yi gaggamanin su wa kulna yi magan ma na zanen la'amin shi sakwaci indoro ya e bogo lamarin uji mai ji zatuwa ne zaɓe shi ba wadda bai ga wani ko egiyo wale na kunshi awon ebo ne ne ba wani ran bai ne yi gine alkur'ana bayani uji suna anibi sa sallama bayani uji a sarrafa salu juma bayani wuce ba gaskiya tula alhamdulillah mini rama ya ce ce alkur'ana tiye sunna tiye ko ji gane ako bayani da ya sa da ya sa da jun ta tiye ma ne wajen wajen fasara ko ya gwagwa ya zula mutu gaskiya wata fakad buyyana til umur alamari jin bayani amma wa ji kiyo na alamari jin bayani a mun tsaye da ana fa da bukata ya kiyo da na ji to katun duwa babu gaskiya wucin za ya bo ya zudu ji katun ya zudu wa fahimta wa daula katun gangani bai manji la ya kuzul ilma an nafsihi na gashi shi wato bai tashi ga wato goyi ga ji katun mu ji shi fauzan aw an mislihi min al juhal ko za goju mine ya jahili jongon za da jahili da yi cu wọ́n di àná kó nga bi nga wọ́n yẹ di awil muta ko so makiyo zane shi kile mu ga ji katun amma ji katun ana da yanga wada ji kàtún mu aw min al kutubi ko to shi wani da shi litafi bejo a ji kiyo ko ba ne beje na mm. ta ada shi litafi bejo wa zumo shi an pati kata go to e gbo to a je mun mutu nan na wala za kiyo kwa bali ya khudhu al ilma an an ahlihi waga alaka to wala karatu da ya bayan zai ji manna ga mala ibn sirin kan ji nono ga inda haza al ilma din lalle ilimi na jini yo fanzuru manta ku zo na ku eci ne da zin ya yago ilimi yo ko ebogo fali ilmu bi talaki wa laisa bil akzi min al kutub hmm. shi nga e laili mi labe manyi e eh, laili mi laga mu de da gbali tafiya ko e bona litafi mu de adawa tool na ajiza taimako ne ko mm. amma e wala je ko e gboro so ga de manji mm. akhilan tanala al ilma illa bi sittati sa'un bi uka amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani yin shado sazin wadda guidance yin min kaja gaban da kala fili ilimi wa da wu kharaja wa da zan ga da karatun bugi nun ga ya bugi ana maga ga wa ji bugi ma da bukata yan manya na ba nan nan waji nan wa ga kiyo wa ga gyara be ku goro ne wa kenan fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ta litafi da bai ga akhlaqul ulama ya al-imam al-ajuri ake da fi da bai gan akhlaq wa hamalatul qur'an ya al-imam al-ajri ake da tafi da bai gan adabun nufus ya al-imam al-ajri ne patan na batan wa ladda ladabi da tarbiya shi yamman da sauransu na ji makanta ji nan ji makanta ji kula da yi nan ga wasa batatul wa nkata al-uzuru hujja ji tabbatarwa uzuri ma ba ko hmm. na adini dana sakwa adini musunci gotsa gaskiya ma tula ban da aluma ne gogaliya ne ko hmm. ebona aluma ne gogaliya na tatu litafi aji rufaya a mugiye amma aluman nan sai a addini musulunci na gwace kai za gani daidai gaggun dini sai ci gaza ilabe ne ga bayan ji na sallu a zane gan gubo ne ko ji gani ako fa hmm. ko mai ji zaje a zaba su ya tuci tuciya hmm. wa ma mu mu'azzibina hatta na ba tsara sula bai la shafin buru ni libi ci li jago ko hmm. wa zalika anna sunnata wal jama'a ne bai na sunna bi jama'a kad ahkama amra ad-din a kan gibula da lamara a jini bayanin wata bayyana linnas umar tula ya za'an gishi fa'alan nasiri ce ba yana ta ce za'an yi wani adi alami a tu egan etun akida wadda gai wala da daga ba soko eh amitu ba wani anan muhammadu hmm. da kodda bano gadi alijanna ma ajanan muhammadu wala mitu ana ekod da mbono ga ga daga yana majanin Muhammadu Walami to ana ekod da bono ga ibada ji so kuma ya wala da ma ji ya kuna nan Muhammadu wuna ga Walami to ana wani jigan wa zalika anna sunnata wal jama'a kad aka ma amra dina kulla nole na waje shara jin ya to su dai amito ya koyi goro na annabi da sahabi uji da tabi'u na da tabi'u tabi'i na jitanin ko hmm. bayani ga da ani ga ne fa bayani sunnati jina a ga da jami to sunna ani bi sa sal ngani be ku na ko hmm. amma ko ya kala tsakaniya ilimi wa gangan ne mi latuya gaskiye a magan kire-kire a nan cocin lati na ta su mu bi hadillahi jami'an wala ta farra ku agwa sai mun coci magan kire-kire ma a gunta cinye gaskiya magan a mace lewaji ba yi amma zai sha allazi na farra kudi wa kanu shi ya sha din ya ga birbira ta ga kakani nan sai ce minu minhum fi shay wadda mina ba inna amru ila Allah thumma yunabiyun bima kanu ya falu lambar da ba su ko su ko ya labarin ya tuna fe lonin wani a jama'a wa fakal haka laukunta wa daka hmm. a jama'a gane na gane daidai da gaskiya na kawai ga bogi kai da ga guja ci birki ta ta wasu bidiya a ga ga yabo na duk wannan isnin jama'a ga dauna ne hmm. a jama'a tu gai sa annabi gani ba sa ajuji ma'ana yau yawm wa ashabi annabi gani nan ba sa shi ta yi nan nan gai dai ina hmm. ibrahima kana ummatan lilla ne ibrahim ma fi ummatan wani mutum ya buya ma daga nan gboro ga buta wasu mutum kai ummatu ne amma na ke ji ground ne wadda wajen kiyo wadda ta shi su su misali obi ofi a ji ne da ya ali obi ga to ogbo ya yi ummatu ko ogbo ya ta cinye gaskiya ba a'a ya zaga gangan a ji ne babu sako gumudan babu anabi gumudan babu mini mai mafari jozi ji fahimta ga nani ne wani ne ko na is very very important ngai ayo ga to abisi to mutazila to jamiya to murji'a to khawariju to maturidiya to ashaira dan do mina ba da kin na waje ko na jin cha da ya jin hawon cha da to hadisi din hawon amen no ga an kwantu ku ina suku aya nan na wajina anib a anib ya agbo ya ta jin fahimta jin no gabe hadisi nan na wajina sa'ani bide gumna sahabe dewo kashi ta ju na juma yi be mun ta jin fahimta jin hati jin sharai na gabi ta amma lo ya dan to na gabi fashishi kashi hmm. Allah bana Allah subhanahu wa ta'ala gan أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إذا كان بعض الشباب وجد دليل يوم حفيد جو بين الصلاتين يزور بالعصر يغني مغرب يشي أصبع مقبوجو لا بياني بلي تاسي تفسير وزيجي فإن تغناني كان دورو ماشي شيش ko laji ganewa إذا za shi ga wani lalasa na wali wasu na ake dalilin wasu bai ga su na ó jí náà wò náà ti ráyè súnmù náà. Hmm? bayanit kai bayani wato yau ne fa nasi aleti bawo sai na amitu sallan yaje na yi za sallan ya guna na ala sa ibi kuma mai di sallan alula so ya gan alula na idolalu mubin babu wucewa labe kula atu burhanukum kun kuntum ke. wa zalika na sunnata wal jama'a ahkama ko ke ahkamu ai askana wujinde addini bayanin na igboro na ntabawuyin alusunnati wal jama'a yamina bi biga fa'in na ma ya ishimin kun fa sai raktilafan kasira na jira wa lukpa mini ebe na abele lebe yiri yiri fa ikun bi sunna ci agwa sun sunna ya mi ngole eh dabo na gwaza to daga giga kpere kpere na sai suna sunna anabi be na anibi ta ci bone be na sahabi ta ci bone babi aqida babi ibada babi mu'amala babi akhlaqo babi adabo babi suluku da wuce magaya alfirqatun najiyo zai ji magali a bana a ga ga kirkiro na nabi sa sallallahu ga alubun ga 73 na kullu afinar illa wahida a ga zai ji newton annabi ga ga jama'a a ga zai ji newton annabi ga man kana la muslima ana alaihi wa a ga ga ga ta cin kotun kwatin ne da sabe miji ta nan ngole sahabiyan ngole annabi biyo sahabi shi mai na ta na gai sunna ko nga mala ce ya ngole za na magami tuna suku nga gango nga la ce ya ga alfirqatu annajiyo ko a me ke ya ga sarfatul mansur ya buna ga di nasara ga mane lokpa kanwa lokpa wa jumbe da ki hmm. la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina sala hankali wa gobe na sima hankali di amfani hankali di ma'ana eja e amfani bi hankali olóòjì kí o olóòjì tó fẹ̀yìntà gan eyuza e hankali olóòjì tó tẹ̀dẹ́gbùrí àmà tó sun yando na hankali ga ajina lugwa ba wuyen shari'a wun gaidi to hankali kacha hankali bai ci ta ci wuyi bai tun yagbe ga ti fon doji mun fi nga litu dolal alitu kiyo alitu dolal egi nga majeto mutazila da sauransu wato wata bayyana linnasi a bayani tula a bayani jiya zaman shi fa'alan nasi liti ba ina ta ce zaman yau na wajen mutu sashin fama za ba da alhaƙi illa dalal ɗayan eh, dambo zuma gaskiya ba sai egi nawa ji gane ko gama la alhamdulillah eh, in to ne daga gan a gawanci ga sunan wuya ji wani littafin ya yan sunan shi to aqida aji u kafi littafin yau bayani aji a shari'atun al'ajuri alhajja fi bayanin mahajja a sharu sulitika da al-sunna aqidatu salafa ashabul hadith sharu sunna lil barbahari usul suna li ahmad ibn hanbal usul suna li ahmad ibn hanbal a suna lil khallal a suna li kubra li ibn batta ibanat al sugra li ibn shahin littafin shi na biyar gaje na jiya bayani a kidayen suna babi babi babi babi mafi wani now yanayi ga ginin mu fẹ́ gan mọ́ jìnnà gan to adabo to akhlaq why halu sunna je la muhimmanci ya to lamarin ladabi da tabiya da akhlaqi ina bi da sun na budon wani ebo eh, obe da aliki ya ne le ga watun lo da shi za ke da ya shaɗe mu ta fi ala alaƙi da ai ti ga shi mu le in three word ki littafi wasu ti yau one general bayani cin da especially babu ya sifatu ko asma sifatu number 2 babu ya manhaji na ga ya tiya da rikiyar sun na gan da hawari da rikiyar sun da murji da rikiyar sun gan da rafi da rikiyar sun da kazan muna da nila mutu ya ci gan haɓe gan alibai ce gan wadatul mura ya ga kazan gan wasatul muhidi na da sauransu malam gai bayani ya manhajin ne ta ci ganci zuku mutu ji bayani cin ko? tabiya ne ya gani bai zane ya da sunna ne jimbolo bolo bai ji, jimbolo lulu ba za a ji fe ta gaskiya fe ta yanki gajin zinan ma gaji kanzan ma ji kanzan fe da ya kale ciyoyin ma fe ji ba ba ta wundo shi karkashin shi ne ga da littafin na kirtu salafa littafin abu usman sabuni kirtu salafa sabu hadisi karshubo musan bayan je fiye daga agwa su sallah Feji, ji bil waldaini fe ji nafila fe ji kaza Feji, da jar maga fe fi wi wi ma la fe ji kaza ma ya be muskirafi mun ji kiyo mun lo fi bo ila e ci ye shi gan ci sun zame ci bismi sunna ci to sallah zame ci da hadin ko ne tawiri. musa ci ne zame ci ka qur'an mun ba ga gbin ko ne kiyo mun ne tawhidi zame ci ka tabiya wan je wu da hadin ko ne kiyo mun ne tawhidi mun ne ne tunye egun jirgi fa'alan nasi alici ba na tashi da yi wani amitu da koyan goro sama za ba da alhaƙi illar dala sai ga kafin ya abu ne a nan page 28 wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa